daga nan Tehran sashen Hausa na muryar Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke magana. muna farawa da sunan Allah mai rahama mai jin Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, haƙiƙa an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya kafircewa ɗagutu hanyar shaiɗan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai. Waɗancan su ne ‘yan wuta’. su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadaƙallahul Aliyul Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamar da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita 19 kilohertz 15,320 sai kuma shirinmu na rana daga karfe 11 da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon gmt da kuma ghana akan mita sha shida kilohertz dubu sha bakwai da ɗari biyar da sittin a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon gmt da kuma ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kilohertz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye mu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye shiryen mu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar 00983 506 5486 sai mun ji daga gare ku a huta lafiya. Masu saurare barkanku da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a zangon shirye-shiryenmu na rana a yau talata da ni sunusunti zan jagoranci gabatar muku da shirin kamar haka. Bayan sauraron labarun duniya sai shirye-shiryenmu na yau da kullum, inda halin yanzu za mu fara da labarun duniya. Labarun duniya mai karantawa nusunti da farko muhimman kanunsu. Ministan harkokin wajen kasar Iran ya bayyana cewa dangantakar Iran da Labanan tarihi ce mai tushe kuma ta ginu ne bisa mutunta juna. Kakakin ma'aikatar harkokin wajen kasar Iran ya jaddada cewa tsibirai guda uku na tubu babba da tubu karami da abu musa yankunan kasar Iran ce. sojojin mamayar isra'ila sun sake aiwatar da wani sabon kisan kiyashi a birnin rafa inda suka kashe mutane da dama a kusa da cibiyar raba kayayyakin agaji yanzu kuma ga cikakkun labarun nan ministan harkokin wajen kasar iran ya bayyana cewa dangantakar iran da labaran tarihi ce dangantakar iran da labanan tarihi ce mai tushe kuma ta giri ne bisa mutunta juna ministan harkokin wajen kasar iran abbas arakci ya bayyana alakar da ke tsakaninta da kasar labanan a matsayin mai tarihi mai tushe kuma ya gini ne bisa mutunta juna ya ce kasashen biyu sun ƙudiri niyyar bunƙasa wannan alakar a jawabin da ya yi a filin jirgin sama na birnin beirut inda wakilin kakakin majalisar dokokin ƙasar labanan ya tarbe shi arakci ya yi nuni da cewa ziyarar wani bangare ne na rangadin da yake yi a yankin bayan ziyarar da ya kai birnin alkahira na kasar masar kuma zai gana da jami'an kasar ta labanan ministan harkokin wajen kasar iran ya soki rahoton hukumar kula da makamashin nukiliya ta duniya yayin ganawa da grossi a birnin alkahira ministan harkokin wajen kasar iran abbas arakci ya soki sabon rahoton da hukumar ta iaea e ta fitar kan shirin makamashin nukiliyar kasar iran a yayin ganawarsa da babban daraktan hukumar ta makamashin nukiliya ta duniya rafael grossi a birnin alkahira a yayin taron wanda aka gudanar a babban birnin masar bisa buƙatar grossi arakci ya tunatar da hukumar ta iaea e da babban daraktanta game da alhakin da ya rataya a wuyarsu na gudanar da ayyukansu cikin kwarewa har ila yau ministan harkokin wajen kasar na iran ya soki zarge-zarge marasa tushe da ke kunshe cikin sabon rahoton hukumar ta iaea e kan shirin nukiliyar iran na zaman lafiya tare da jaddada cewa bai kamata hukumar ta iaea e ta amince mai ta amince ta zame mai tasirantuwa da matsin lamba na siyasa da kuma manufar wasu ƙasashe mambobin ƙungiyar ba. Kakakin ma'aikatar harkokin wajen ƙasar Iran ya jaddada cewa tsibirai guda uku na tub babba da tub ƙarami da abu Musa yankuna ne na ƙasar Iran. Kakakin ma'aikatar harkokin wajen ƙasar Iran Ismail Baka'i ya yi watsi da ikirarin da ƙungiyar haɗin kan ƙasashen larabawan yankin tekun fasha. ta yi dangane da tsibiran iran guda uku yana mai jaddada cewa jamhuriyar musulunci ta iran za ta ɗauki dukkanin matakan da suka dace don tabbatar da tsaro da muradun ƙasar a cikin tsibiran guda uku kakakin ma'aikatar haƙoƙin wajen ƙasar iran ya jaddada matsayin jamhuriyar musulunci ta iran tare da yin watsi da ikirarin da ke kunshe a cikin bayanin ƙarshe na taron ministocin harkokin wajen ƙasashen yankin tekun fasha karo na 64 dangane da tsibiran ƙasar iran guda uku na tub babba da tub ƙarami da abu musa masu saurare kada ku sha'afa labarun duniyan suna zuwa muku ne kai tsaye daga sashen hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta iran da ke nan birnin tehran sojojin mamayar isra'ila sun sake aiwatar da wani sabon kisan kiyashi a birnin rafa inda suka kashe mutane da dama a kusa da cibiyar rarraba kayayyakin agaji fararen hula 23 ne suka yi shahada yayin da wasu kusan 200 suka jikkata a yau talata a lokacin da sojojin mamayar isra'ila suka buɗe wuta kan mai uwa da wabi ko fararen hula a kusa da wuta cibiyar rarraba kayan agaji a birnin rafa da ke kudancin zirin gaza majiyoyin kiwon lafiya sun bayyana cewa shahidan sun faɗi ne a lokacin da suke jiran agajin jin kai a tantunan rafa lokacin da jirage masu saukar ungulu suka buɗe musu wuta an tantance biyar daga cikin shahidan yayin da wasu fiye da ashirin kuma har yanzu ba a san ko su wane ne ba rikici tsakanin sojojin sudan da dakarun kai ɗaukin gaggawa na ƙasar ya ci gaba da aukuwa a wurare da dama na ƙasar kasar sudan dai ta fuskanci taɓarɓarewar harkokin tsaro cikin hanzari a daidai lokacin da ake ci gaba da gwabza faɗa tsakanin sojoji da dakarun kai ɗaukin gaggawa a cikin sakakken yanayin jin ƙaida na siyasa da kuma faɗaɗa rikici a jihohin ƙasar daban-daban faɗace-faɗace a sudan suna ci gaba da ƙaruwa inda ake ci gaba da gwabza faɗa tsakanin sojoji da mayakan ƙungiyar rapid support forces inda sojojin saman sudan suka zafafa kai hare-hare ta sama ta hanyar amfani da jirage marasa matuƙa ciki kuma suka yi lagudan wuta kan wasu muhimman wurare na ƙungiyar rapid support forces a birnin kurdufan ƙarshen labarun duniyan kenan. To madalla yanzu kuma sai a gyara zama domin sauraron shirye-shiryenmu ne da kullum da fatan za ku ji daɗin shiryen ku yi huta lafiya. rahim. Assalamu alaikum a sauraro, barkamu da warhaka. Sharhin bayan labarunmu zai magana dangane da shirin gwamnatin ƙasar faransa na amincewa da ƙasar falastinu mai zaman kanta da kuma makomar hamci ƙasar isra'ila wanda ni tahir amin zan karanta shugaban ƙasar faransa emmanuel macron ya dage kan cewa sai ya shelanta amincewa da ƙasar falastinu mai zaman kanta bisa fahimtar warware rikicin gabas ta tsakiya ta hanyar kafa ƙasashe biyu kamfanin dillancin labaran paris today na ƙasar iran ya nakalto kamfanin dillancin labaran reuters na cewa shugaba emmanuel macron na ƙasar faransa ya dage kan cewa gwamnatin ƙasar faransa za ta amince da ƙasar falastinu mai zaman kanta a matsayin hanya tilo ta kawo ƙarshen rikicin gabas ta tsakiya bayan ya ga yadda kasar isra'ila take kisan kiyashi ko kisan kare dangi ga falastinawa a gaza da kuma yankin yamma da kogin jordan sai dai menene matsayin sauran kasashen turai kuma yaya wannan zai shafi ita hamji kasar isra'ila da kuma kasar saudiya za su jagoranci wani taro a birnin new york na kasar amurka tare da haɗin kai da majalisar ɗinkin duniya don shelanta amincewa da kasar falastinu a matsayin 'yantacciyar ƙasa ka faɗa da ka faɗa da hanci ƙasar isra'ila idan haka ya faru dai ƙasar faransa ce ƙasa ta farko a cikin ƙasashen yamma wacce take da musulmi masu yawa da kuma yahudawa masu yawa ta fara amincewa da ƙasar Falasɗinu mai zaman kanta a bisa ra'ayin warware rikicin gabas ta tsakiya mafi girma wanda aka ɗauki fiye da shekaru saba'in ana fafatawa kamfanin dilancin labaran reuters ya nakalto spain bath 8 ministan harkokin wajen norway yana cewa idan ƙasar faransa ta amince da samuwar ƙasar falastino ƙasashen turai da dama za su bi sawunta su amince da ƙasar falastino ganin yadda al'amarin yana damun kowa a duniya wasu masana dai suna ganin shugaba macron ya ɗauki wannan matakin ne saboda ganin yadda muguwar gwamnatin yankin isra'ila take nika falastinawa a gaza da kuma yankin yamal kogin jordan irin yadda babu wanda zai amince da hakan a ko ina yake a duniya har ila yau macron ya ɗauki wannan matakin ne don kada rikicin ya ƙara rincaɓewa har ya zama ba za a sake yin maganar kafa ƙasashe biyu don walwala rikicin ma gaba ɗaya don da alamun rikicin in ya ci gaba to tabbas ƙasa ɗaya ne kawai za a yi a ƙasar falastinu da aka mamaye kuma mafi rinjayen zato shine hamci ƙasar isra'ila za ta wargaje kuma za a kafa ƙasar falastinu mai cikakken 'yanci a dukkanin ƙasar falastinu da aka mamaye anne kilele gendre jami'in shugaban ƙasar faransa mai kula da harkokin yammacin asiya an naƙalto shi yana cewa a halin yanzu muna so mu wuce batun magana kawai za mu amince da ƙasar falastinu ne kuma mu yi aiki ga gadan don ganin takafu sai dai kowa ya san cewa idan gwamnatin ƙasar faransa ta amince da ƙasar falastinu mai zaman kanta a matsayinta na ɗaya daga cikin manya-manyan ƙasashen yamma kuma cikin ƙungiyar g7 masu ƙarfin tattalin arziki a duniya wato wannan al'amarin babba ne sosai ga yahudawan isra'ila musamman firaministan ƙasar benjamin netanyahu wannan al'amarin zai dagula wa ƙasar isra'ila lissafi musamman benjamin netanyahu firaministan haramtaccen Kasar gwamnatin ƙasar faransa dai ta bayyana cewa ba za ta saurari duk wata takurawa daga isra'ila ko wata ƙasa a duniya dangane da abin da ta sa a gaba ba wani babban jami'in gwamnatin ƙasar faransa ya bayyana cewa idan akwai wani lokaci na amincewa da ƙasar falastino mai zaman kanta to wannan shine lokacin wasu da dama dai sun bayyana cewa idan ƙasar faransa ta sami nasarar tabbatar da aniyarta to wannan kamar bom ɗin nukiliya ne aka jefa wa hamci kusa isra'ila ƙarshen sharhin bayan labaran kenan. ko kun san. Rahim Masu sauraro yau talata sha uku ga watan Hurdor shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da hudu hijira shamsiya wacce ta yi daidai da bakwai ga watan Zulhajji shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida hijira kamariya. har ila wacce ta yi daidai da uku ga watan yunin shekara ta 2025 miladiya masu sauraro ko kun san cewa shekaru 1,132 da suka gabata a rana irin ta yau wato bakwai ga watan zulhajjin shekara ta 114 hijira kamariya imam muhammad bakir limami na biyar daga cikin limamai masu tsarki daga iyalan gidan manzon allah sallallahu alaihi wa sallam ya yi shahada yana ɗan shekara 57 a duniya a madina an haifi imam bakir salam a shekara ta 57 hijira kamariya a madina sannan ya rayu a zamanin da sarakunan banu umayya a zaliman sarakuna suke iko da daular musulunci sannan ya yi zamani a lokacin da ake tarjimar littattafai daga harsuna daban-daban na duniya zuwa harshen larabci daga kuma wasu addinai wannan ya sa mutane suka fara sanin aƙidu na wasu addinai masu rikitarwa don haka imam muhammad bakir salam ya buɗe makaranta babba a masallacin manzan allah sallallahu alaihi wa sallam inda yake kwancewa manya-manyan malamai abubuwan da ya rikice masu a cikin wa'annan sabbin addinai da suka shigo daular musulunci da sabbin ilimi da suka shigo al'ummar musulmi. a ɗan ɓangaren kuma imam bakir salam ya sami damar karantarwa ne saboda sarakunan bani umayya sun yi rauni suna kuma ta jayayya da abbasiyawa kan mulki saboda yawan iliminsa da kuma yadda yake warwarewa malamai abubuwan da suka shige masu duhu na ilimin addini da duniya aka sanya masa suna bakirul ulum wato mai tsaga ilimi har ila yau imam bakir salam ya samar da ɗalibai da dama wanda suka zama manya-manyan malamai a masabar iyalan gidan manzon allah sallallahu alaihi wa sallam bayan rayuwa cike da gwagwarma wajen yada ilimi da gaskiya sarakunan banu umayya a lokacin sun ga cewa ba za su iya haƙuri da ganin irin ci gaban da imam bakir salam yake samu a cikin al'ummar musulmi ba sai suka kashe shi da guba a rana irin ta yau a hali yanzu dai kabarinsa na makabartar bakiya a birnin madina inda yake kwance tare da mahaifinsa da kuma kakansa imam hassan salam muna taya muminai ta'aziyar shahadar imam muhammad bakir salam sannan ga hadisi guda daga cikin hadisansa salamullahi alai inda yake cewa wanda ke son duniya kamar tsutsan alhariri ne a duk lokacin da yake ƙara naɗe kansa da zaren alhariri fitarsa daga naɗin yake ƙara wuya masu sauraro ko kun san cewa shekaru 358 da suka gabata a ranar irin ta yau wato uku ga watan yuni shekara ta 1667 miladiya a karon farko a tarihin aikin likita a duniya aka yi wa mutum alluran ƙarin jini wani likita ɗan ƙasar faransa mai suna jean baptiste denis shine ya fara yin hakan wanda kuma ya kawo sauyi babba a ilimi da ayyukan likitanci a duniya kafin haka dai marasa lafiya da dama sun rasa rayukansu saboda zubar da jini a lokacin da ya yi aikin ƙarin jinin dai likitan ya yi amfani da jinin rago ne sai dai daga baya an gano yadda ake ɗaukar jinin mutum a sanya wasu mutane mabukata jini Da ƙarshe masu sauraro ko kun san cewa shekaru 62 da suka gabata a rana irin ta wato 13 ga watan horodot shekara ta 1442 hijira shamsiya imam ruhullah al-musawi al-khumaini kudisa sirruhu ya gabatar da jawabi mai zafi a makarantar faiziya da ke birnin ƙum a nan tsakiyar ƙasar iran a cikin kwanakin ashura na wancan shekarar inda ya fallasa makirce-makircen sarki sha da kuma mukarabansa kan addini musulunci da kuma malaman addini ya kuma bayyana hatsarin da musulunci da musulmi suke fuskanta a ƙasar iran a cikin maganarsa dai imam khomeini kudisa sirruhu ya ce sarki da mukarrabansa ba sa son musulmi kuma ba sa son musulunci kuma suna jiran duk wata dama da suka samu na kawar da su don haka ya ko mutanen iran musulunci da musulmi suna cikin hatsari muna jin tsoron abin da zai faru da musulunci da musulmi a cikin ƙasarmu iran ɗaliban makarantun hausa sun cika a makarantar kuma suna dakon dirar mikiyar jami'an tsaron sarkin a kansu a koyaushe amma har aka tashi ba su yi hakan ba sai dai daga baya dai a cikin dare jami'an tsaron sun zo sun kama imam Khomeini jisa sirro a gidansa a cikin dare suka tafi da shi zuwa wasu kwanaki suka sake shi. آموزش زبان فارسی مکوی هرشن فارسنچی الله الرحمن rahim jama'a masu saurare assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na koyi harshen farisanci inda a yau da yardar allah za mu shiga cikin darasi na 168 muhammad tare da abokinsa dai suna dandalin baharistan da ke cikin birnin tehran inda wani daga cikin masu wucewa ya zo ya tambaye su hanyar da za ta kai shi ɗaya daga cikin tsaffin ƙofofin shiga birnin na tehran kuma sa'id ya yi masa bayani dangane da hanyar da za ta kai shi wurin da yake nema kuma shi kansa muhammad ya ƙara tambayar abokinsa sa'id ƙarin haske akan daɗaɗɗun hanyoyin shiga da fita na birnin tehran da ake yin amfani da su a zamanan da suka gabata kafin nan ga kalmomi kamar haka ببخشید یه حقوری آقا معلمی چطور یایا دروازه قوپا دولت گمنتی من می توانم بروم نی زن ایه تپیا من فکر می کنم نی اینا زتن بهترین راه مپی پیچر هنیا شما سوار شدید کی کاهو اتوبوس موتر بس خط لی خیابان تیتی انقلاب جوی ایستگاه تشا نزدیک کسا زل بنگری جنوبی نکدو میدان دندلی آن طرف چنگ بنگرن زرد لونن دوراوا من دیدم نی نگنی راهنمایی ین جاگورا من متشکرم نی نگودی درست است هکنی همانجا اچان ورن مترو جرگین کرکشن کسا ساختمان قدیمی دردنگینی من ندیده ام نی بنتبگنی با درست میگویی اون که کپدا گسکیانی تهران برنن تهران زمان قدیم زمان محل وری همکنون هر مرکز شهر چی بیر بینی؟ آن زمان ون چل آنجا چن کنار شهر گپن برنی آن محسوب می شده است دا انا لسه شمالی نه اریوا اصلی نه اصلی کدام ونه بازار کاسوا بزرگ بابا نظیر kwatankwace. To madalla yanzu haka dai Muhammad da Sa'id suna tsaye a gefen dandalin Baharistan sai ga mai wucewa yana tambayar su kuma Sa'id yana ba shi amsa. ببخشید آقا چطور می توانم به دروازه دولت بروم؟ دون الله معلمی تایا زن ایا زوا ببر قفر گری دروازه دولت فکر می کنم بهترین راه این است که سوار اتوبوس های خط انقلاب شوید. قفر گری Ina zaton hanyar da ta ita ce ga hau motar bas da ke isa layin inkilab. Iska yi hoto na zikas. Wurin tsayawar motocin bas na layin inkilab kusa ne? Bale: Zale-Zulube, Maydon, Ontharap, dou hotobutsa Zart, Onjost. E! Bangaran Kudancin dandalin, can bangaran, akwai motocin bas guda biyu. ماسو لونن دوروا بله بله دیدم از راهنمایی شما متشکرم دروازه دولت در خیابان انقلاب است نزدیک خیابان شریعتی درست است ای ای نگنی نگوده دکنونا منی هنیا قفر نا اکن تیتن انقلاب نه ne a تیتن شریعتی بله همانجاست. یک ایستگاه مترو هم در آن نزدیکی است. یک ایستگاه مترو هم در آن نزدیکی است. ای، اچن اکوی وتا تشر جرگین کرکشن قساما اکوس دورن. اما من در آن اطراف دروازه یا ساختمان قدیمی ندیدم. اما نی بنتا با گنن tsohuwar قوپا، کو صحفن گینی درست میگویی تهران در زمان قدیم سیزده دروازه داشت که یکی از آنها دروازه دولت بود محل این دروازه هم اکنون در یکی از تقاطوهای خیابان انقلاب قرار دارد. abin da ka faɗa gaskiya ne a zamanin da tehran na da ƙofofi goma sha uku ɗaya daga cikinsu ita ce ƙofar mahukunta titin inkilab a halin yanzu yana cikin tsakiyar gari خیابان انقلاب الان در مرکز شهر واقع است پس می شود حد زد که در آن زمان آنجا کنار شهر محسوب می شده است. کنن زای ای این زنکاین و اون چن چن چن انا لسا اگه پنگری. بله آنجا زل شمالی شهر بود. چن بنگرن اره گری نه. خیابان اصلی تهران در زمان قدیم کدام خیابانها بودند؟ من یعنی تیتنم برنن تهران اوان چنگ اوهر لوکشن ودنی تیتنانی خیابان هایی که همکنون اطراف بازار بزرگ تهران هستند نظیر خیابان ناصر خسرو، خیابان امیر شبیر، خیابان خیام و خیابان پانزده خرداد خیابان های مهم آن دوره هستند. تیتنن دا هریان انزو سکی منگرم با برکاسوار تهران کمر تیتن ناصر خسرو، تیتن امیر کبیر، تیتن خیام دا تیتن شای گا خرداد.

چطور می توانم به درواز دولت بروم؟ درواز دولت؟ فکر می کنم بهترین راه این است که سوار اتوبوس های خط انقلاب شوید. ایستگاه اتوبوس انقلاب نزدیک است؟ بله، زل جنوبی میدان آن طرف دو اتوبوس زرد آنجاست. بله بله دیدم. از راهنمایی شما متشکرم. درواز دولت در خیابان انقلاب است. نزدیک خیابان شریعتی درست است؟ بله همانجاست یک ایستگاه مترو هم در آن نزدیکی است اما من در آن اطراف دروازه یا ساختمان قدیمی ندیدم درست میگویی تهران در زمان قدیم سیزده دروازه داشت که یکی از آنها دروازه دولت بود محل این دروازه هم اکنون در یکی از تقاطعهای خیابان انقلاب قرار دارد خیابان انقلاب الان در مرکز شهر واقع است پس می شود حد زد که در آن زمان آنجا کنار شهر محسوب می شده است بله آنجا زل شمالی شهر بود های اصلی تهران در زمان قدیم کدام ها بودند؟ هایی که همکنون اطراف بازار بزرگ تهران هستند نظیر خیابان ناصر خسرو، خیابان امیر شبیر، خیابان خیام و خیابان پانزده خرداد خیابانهای مهم آن دوره هستند. A zamanin da dai birnin Tehran ƙaramin gari ne da ke gefen birnin Rai wanda ya shahara da yawan malaman addini da suka yi rubuce-rubucen addini. Amma a halin yanzu saboda bunƙasar da birnin Tehran ya samu a cikin 'yan ɗaruruwan shekaru da sa gabata birnin Rai ya zama ƙaramin gari da ke gefen birnin Tehran. Duk da cewa wasu daga cikin muhimman ababen tarihi na garin Rai yanzu suna cikin birnin Tehran ne. Idan Allah ya kai mu a mako na gaba, muna ɗauke da ci gaban wannan tattaunawa a cikin wani shirin. To amma kafin nan a madadin dukkanin waɗanda suka taimaka wajen gabatar da wannan shiri da waɗanda aka ji murinsu musamman malama Kudusiyan da Muhammad Aminu Ibrahim Kyawa da ya haɗa shirin a fefe ni Abdullahi Salihu ke muku fatan alheri a tarbe mu a mako na gaba. bismillahir rahmanir rahim masu saurare assalamu alaikum barkanmu da haka da kuma sake saduwa cikin wani sabon shiri daga cikin shirye-shiryen na musamman da muka saba gabatar muku da su a duk lokacin haihuwa ko kuma shahadar daya daga cikin ahlulbaita alaihi salam a yau da yake rana ce da ta yi daidai da ranar da daya daga cikin ahlulbaitul ma'aikin Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam wa imam baqir alaihi salam ya shahada to haka shirin namu na yau zai dubi ne cikin rayuwarsa don ta zama mana abun koyi ta dai kafin mu je ga cikakken shirin muna taya dukkanin al'ummar musulmi musamman mabiya alibaita alaihi salam juyaye da bakin cikin wannan rana da fatan allah maɗauki sarki ya sanya mu daga cikin mabiyansu na haƙiƙa. To masu saurare ɗaya daga cikin fatan da kowane cikakken mutum yake da shi shine samun cikakkiyar rayuwa wacce za ta kai shi ga samun sa'ada ta duniya da lahira to haka ne a yaushe irin waɗannan mutane suke ƙoƙarin neman wasu mutane da suke da irin wannan cika da kuma kamala don su yi koyi da su kuma su zamanto musu fitila mai haskaka hanya to ko shaka babu cikin wato cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shine kolin abin koyi aqalla ga mu musulmi idan ma dai bamu ce ga dukkanin bil'adama ba duk da cewa haka lamarin yake saboda haka ne waɗannan mutane suke yin tsinkaya cikin tarihin annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam saboda ya kasance daga cikin gwarazan da suka yi tasiri a cikin rayuwar ɗan adam kafin ya zama manzo an san annabi muhammadu da a tsakanin mutanensa da mai gaskiya da riƙon amana ta haka ne iya yunkurar da mutane daga rayuwar jahiliya ci ba da rudani zuwa ga rayuwa ta ilimi ta hanyar saƙonsa don haka sanin kisa rayuwar babban mutum irin muhammadu sallallahu alaihi wasallam wani abu ne da dole kuma mai amfani ga kowane mutum a bayan ƙasa kamar da Allah maɗaukin sarki ke cewa hakika kuna da kyakkyawan abun koyi daga manzon Allah ga wanda ke fatan saduwa da Allah da ranar lahira ya kuma tuna da Allah da yawa cikin suratul ahzab aya ta 21 to bangare guda kuma bayan manzon Allah din dole ne a samu waɗansu mutane waɗanda su ma za su zamanto abin koyi idan muka fahimci haka to kenan za mu san cewa ahlul baiti alaihimus salam su ne abin da ke misalta mutum musulmi wanda isharorin alkur'ani mai girma suka ayyana kuma manzon Allah ya tabbatar da hakan hakika ahlul baiti sun sami kulawa ta musamman daga manzon Allah wanda ya rika tarbiyantar da su da tsarkake su da kuma bunƙasa su har suka samu damar aikata ka'idojin musulunci da karantarwarsa masu kima waɗanda ya zo da su kuma ya kori wato ya hori al'ummarsa da ta su ya kuma jaddada wajibcin tafiya tare da su da bin tafarkin su ya sanya su abokan tagwacin littafin Allah da aka aiko shi da shi lokacin da yake cewa lalle ne ni mai barin nauyaya guda biyu ne a cikin ku littafin Allah da ke batattun mutanen gida gidana wato ahlul baiti waɗanda matuƙar kun yi riko da su ba za ku taɓa ɓata a bayana ba kuma su ba za su taɓa rabuwa da shi ba har su same ni a bakin tafki waɗannan jaddadawa ta manzon Allah ba su kasance don kusanci da dangantaka ko alaƙar auratayya da ke sauransu ba face dai ya hakan ne saboda irin waɗansu siffofi na kamala da suke da shi to ɗaya daga cikin irin waɗannan taurari abin koyi shine imam muhammad bin ali albakir alaihi salam imami na biyar cikin imaman ahlul alaihi salam kamar yadda muka ce shirin namu na yau zai dubi ne cikin rayuwarsa da irin ayyukan da ya gudanar da kuma walhalu da ya fuskanta cikin rayuwa wanda suka yi sanadiyar shahadarsa a rana mai kamar ta yau ya ubangiji ka karba daga gare mu lallai ne kai ne mai ji ne kuma mai sani. To masu saurare yanzu kuma bari mu yi dubi cikin rayuwar Shiman Baƙi ɗin alayhi salam. a cikin watan rajab shekara ta hamsin da bakwai bayan hijirar ma'aiki sallallahu alaihi sallam ne gidan saƙon musulunci ya cika da farin ciki mai girman gaske saboda haihuwar muhammad bin ali bin hussein albakir alaihi salam wato imami na biyar daga cikin imaman gidan manzon allah sallallahu ta'ala alaihi sallam imam bakir alaihi salam da ya rayu sama da shekaru uku tare da kakansa imam hussein alaihi salam don haka ya ga waƙiyar nan ta karbala mai ta da hankali bayan nan kuma ya ci gaba da rayuwa ƙarƙashin kulawar mahaifinsa Imam Sajjad alaihi salam duk tsawon lokacin imamancinsa har lokacin da ya shahada a yin wannan lokacin ne da Imam Bakir ya sami ilmin muka na musulunci da kuma gadon annabawa daga mahaifinsa alaihi salam wannan yanayi da ya sanya Imam Bakir ya kai wani matsayi na ilimi ɗaukaka tunani kyawawan halaye da shauransu ya su ba shi damar jagorantar al'umma gaba ɗaya bayan mahaifinsa. a ruwaito a zubair bin musim almaki yana cewa wata rana mun kasance a wajen jabir bin abdullahi al-ansari ɗaya daga cikin sahabban ma'aiki sai ga aliyu bin husaini ya zo tare da ɗansa muhammadu bakir a lokacin yana ɗan ƙarami sai aliyu ya ce wa ɗansa wato muhammadu sumbanci baffanka sai muhammadu ya je sumbanci kan jabir sai jabir wanda a lokacin ya makance ya tambaye shi cewa wane ne wannan sai mam aliyu bin hussein salam ya ce ai ɗana ne muhammadu nan take sai jabir rungume shi ya ce ya muhammadu kakanka manzon Allah tsira da aminci Allah tabbata a gare shi da yansa yana gaishe ka mutanen da suke gurin sai suka ji mamaki sannan suka tambaye shi cewa a'a yaya haka ya aba abdullah sai ya ce wata rana na kasance a wajen manzon Allah a lokacin kwa Husaini yana zaune a kusa da shi yana wasa sai ya ce min ya Jabir za a haifa wa ɗana Husaini ɗa da za a kira shi da sunan Ali a ranar tashin alkiyama za a yi kira mai kira cewa shugaban masu ibada ya tashi a lokacin alubin bin zai miƙe to shi ma aliyu din zai haifi ya haifa masa ɗa mai suna muhammadu ya jabir idan ka haɗu da shi ka isar da gaisuwa ta gare shi ka sani cewar idan har ka gan shi da to sauran kwanakin da suka rage maka ba su da yawa hakan kuwa ya faru don bayan kwanaki uku da wannan ganawa jabir ya rasu saboda irin ɗimbin ilimin da yake da shi ne sa ake masa lakabi da albakir wato wanda kike ta ilimi sannan yake bayyana dukkanin abubuwan da suka shiga wa al'umma duhu da kuma bayanan da sirrori da suke cikin ilimi. Tuma masu rare da yake ma cikin rayuwar nasu ne bari mu yi dubi cikin irin wato matsayin da yake da shi. Irin matsayin da Imam Bakar Alayhi salam ya kai ne wajen ilimi da tunani da hangen nesa yasa al'umma suke taruwa a wajensa don amfanuwa da irin wannan matsayin ilimi da yake da shi. Ga kaɗan daga cikin abubuwan da gwarazan musulunci suka faɗi dangane da shi. Da farko, Abdullahi bin Ata al yana cewa, Ban taɓa ganin malami ya kaskance gaban wani malami ba, kamar yadda na ga malamai a gaban Muhammadu bin Ali al-Baƙir. Na biyu kuma Ibn al-Imad al-Hambali yana cewa, Abu Ja'far Muhammad bin Baƙir ya kasance daga cikin malaman Madina. Ana ce masa Baƙir ne saboda keta ilimi da ya yi, wato ya keta shi ya san asalinsa da kuma shiga cikinsa. Jabir bin Yazid al-Ja'fi kuwa cewa yake yi, na kasance idan na ruwaito hadisi daga gare shi nakan ce wasiyin wasiyai ko magajin ilimin annaba muhammadu bin ali al-hussein alaihi salam ya ce mun kaza to waɗannan suna nuni da irin ɗimbin ilimin da shi imam bakir alaihi salam yake da shi yanzu kuma bari mu dubi kan ɗabi'unsa. To masu saurare barkanmu da sake saduwa. To da yake muna magana ne kan abun koyi, to yanzu bari mu dubi cikin ɗabi'un Imam Bakir alaihi salam don ganin yadda ɗabi'unsa suke. A nan za mu yi haka ne ta hanyar nakalto abin da wasu imamai da wasu bayan Allah suka faɗi dangane da shi. Bari mu fara da Imam Sadiq wato ɗan shi Imam Bakir ɗin alaihi salam. Imam Sadiq alaihi salam yana cewa babana wato Imam Bakir kenan ya kasance mai yawan zikiri ya kasance mai ambaton Allah a lokacin da muke tafiya hakanan idan muna cin abinci ya kasance mai ambaton Allah hakanan idan muna tattaunawa da mutane to kuma tattaunawa da mutane ba ta hana shi ambaton Allah na kasance ina ganin harshensa na haɗuwa da su wato saman bakinsa yana mai faɗin la'ilaha illallah yakan tara mu ya umarce mu da ambaton Allah har rana ta fito yakan umarce waɗanda suka iya karatu daga cikinmu da suka yi karatu waɗanda kuma ba su iya ba su ci gaba da zikiri hakanan kuma imam sadiq din alaihi salam yana cewa wata rana na je wajen babana a lokacin kuwa yana ba da sadakan dinare dubu takwas ga mabukatan garin madina kana kuma ya yantar da wasu bayi da suka kai kimanin goma sha ɗaya shi hassan bin kathir yana cewa wata rana na isa da kukata ta wata bukata da kuma jafa'in yan uwa ga abu ja'far muhammad bin ali alaihi salam sai ya ce min mummunan dan uwa ɗan uwan da yake kasancewa tare da kai a lokacin wadata kana kuma ya ƙaurace maka lokacin rashi daga nan sai ya umarci wani bawansa da ya zo da wata jaka da ke ɗauke da dirhami ɗari bakwai ya ce ka ciyar da wannan idan ka ƙare ka sanar da ni na hudu kuma bari mu duba shi kuma abin da suleiman bin karam yake cewa yana cewa abu ja'far muhammad bin ali ya kasance yakan saka mana da dirhami 500 zuwa har dubu guda kuma baya nuna goyon baya ga 'yan uwansa ko na kusa da shi akan saura. Man Bakir dai ya kasance yana da to ɗaukan waɗannan nauyi ne ba wai don yana da kuɗin ba da ya tara, face dai ya kasance ne kamar yadda ɗansa Imam Sadiq alaihissalam ya siffanta shi da cewa babana ya kasance mafi ƙarancin kuɗi daga ahlul baitinsa amma kuma wanda ya fi su nauyi mai yawa. To idan muka yi tunani sosai cikin waɗannan kalamai, za a fahimtar cewa imam bakir alayhi salam ya kasance mutum ne mai tsananin neman kusaci da ubangiji a bangare guda kuma hakan bai hana shi kula da haƙoƙin al'umma da taimakawa marasa shi ba daga cikin irin waɗannan bayanai za mu ga irin sifofi masu kyau wanda imam bakir alayhi salam yake da su wanda za su iya kasancewa abun koyi a gare mu to wani lamari ko mai mahimmancin gaske ya cikin rayuwar imam bakir alayhi salam shine batun sauya rayuwar al'umma da kuma ci gaba inda mahaifinsa imam sajjad alayhi salam ya tsaya wajen isar da saƙon musulunci don haka ne imam bakir alayhi salam ya kasance cikin shiri da kuma shiryarwa don kammala aikin da mahaifinsa imam saddad alayhi salam ya fara na ayyukan wato aikin kawo canji ta hanyar siyasa da koyarwa ta haka ne ya gudanar da ayyukansa na wayar da kan al'umma wajen yin hidima wa musulunci don cimma manufar aiko manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam. To masu saurare a baya mun yi magana dangane da irin wato ɗabi'u da kuma irin ilimin da Imam Bakir alaihi salam yake da su. A yanzu ma za mu ci gaba da karin bayani da daɗa fitowa da waɗannan lamura a fili. Ayyukan Imam alaihi salam da ya sadar da ƙaruwa suke yi a ɓangaren ilimin musulunci. Lamarin da sun yi al'ummomi daga dukkanin ɓangarorin duniyar musulmi da suka haɗa da ɗalibai da masu neman tattaunawa daga mu'tazilawa, hawarijawa da dai sauransu suna tutuɗowa zuwa wajensa don amfani da ɗimbin ilimin da yake da shi da kuma neman ƙarin bayani kan ayyukan da suka shige musu duhu masabar alubaita alaihi salam a lokacin man bakir alaihi salam ta keɓantu da wasu abubuwa musamman a bangaren ilimi da irin yaɗuwar ilimi da masaniya da aka samu a wancan lokacin shekul mufid yana cewa a cikin littafinsa na al-irshad ilimin addini sunna alkur'ani da tarihi da kuma sauran fannoni bai bayyana waje ɗaya ba daga cikin 'ya'yan hassan da husaini alaihi salam kamar yadda ya bayyana daga wajen abu al albakir alaihi salam wannan magana tana nuni da irin dimbin ilimin da imam bakir alaihi salam yake da shi Sheikhul mufid yana cewa abu Ja'far alaihi salam ya rawaito labaran annabawa sannan kuma mutane sun samo sunna daga gare shi sun kuma dogara daga gare shi wajen ayyukan hajji da ya rawaito daga manzon Allah sun kuma rubuta tafsirin alkur'ani daga gare shi kamar yadda shi'a da sunna da su rawaito daga gare shi din sannan kuma ya tattaunawa ta ilimi da waɗanda suke da saɓanin ra'ayi da shi na daga malamai kamar yadda kuma mutane sun samo da haddace ilimin tauhidi mai yawa daga wajensa. To dangane da irin ilimi da hangen nesa Imam Bakir alaihi salam kuwa ɗaya daga cikin almajiransa wato Muhammad bin Muslim yana cewa ba wani abin da ya taɓa zuwa min da ban fahimce shi ba da ya kasance ban tambayi Abu Ja'far alaihi salam ba na tambaye shi kimanin matsaloli dubu talatin. kamar yadda imam salam ya mallaki nau'o'i daban-daban na ilimi da masaniya ha kuma yake da hanyoyi daban-daban na bayyanar da ilimi da kuma ra'ayin musulunci kan matsaloli daban-daban a wani lokaci yakan gabatar da shi ne ta hanyar koyarwa kamar yadda yayin da yake koyar da ɗalibansa a wani lokaci kuma ta hanyar tattaunawa ta ilimi da masu zaɓanin ra'ayi da shi a wani lokacin kuma ta hanyar ganawa ta gaba ɗaya kamar lokacin aikin hajji da makamancin haka a wani lokacin kuma ta hanyar kalamai wasiyoyi da kuma wa'azi da dai sauransu dubi da idan basira cikin abin da littattafan tarihi suka tanadar mana kan imam bakir alayhi salam na mu iya ganin wato irin jerin suna littattafa da rubuce-rubuce da suke kunshi da wayewa irin ta musulunci da suke komawa ga makarantar imam bakir alayhi salam gwarazan musulunci daga sauran sahabbai tabi'ai da manyan shugabannin fikihun musulunci sun ruwaito daga gare shi ta haka ne ya zamanto gwarzo da ake misali da shi. gidan Imam Bakir alayhi salam da ke Madina ya zamanto wata cibiya ta kishi wato shiryarwa da kuma ɗaukaka da ɗalibai suke tuturowa daga sauran ƙasashe kamar da kuma Imam ɗin alayhi salam yake amfani da lokutan bukukuwa wajen isar da saƙon da yake son isarwa ga al'umma. to masu saurare bayan jin dukan waɗannan bayanai da suke nuni da falolin imam bakir alaihi salam ta ɓangaren ilimi da kyawawan ɗabi'u wanda muka ce za su zamanto mana abun koyi matuƙar muka yi tuntuni cikinsu kuma wanda ba shakka haka ɗin lamarin yake to da yake muna magana ne dangane da ranar shahadansa wataƙila zai kyau idan muka taɓo irin yanayin da yake ciki da kuma irin batuwa da suka shafi haka wanda har ya kai shi ga shahada. Don haka daga nan muna iya cewa imam sajjad alaihi salam wato mahaifin shi imam bakir kenan ya koma ga mahaliccinsa maɗaukakin sarki ne a shekarar biyar bayan hijira don haka imam bakir alaihi salam ya karɓi ragamar jagorancin al'ummar musulmi har na tsawon shekaru sha tara shekaru biyu daga cikinsu a lokacin mulkin walid bin bin abdulmalik shekaru biyu kuma a lokacin suleiman bin abdulmalik daga nan kuma sai umar bin abdulaziz ya karɓi ragamar mulki a wannan lokacin an samu faruwar canje-canje a bangaren siyasa da lamuran gudanarwa duk da cewa dai shi ma dai lokacin mulkin nasa bai yi tsawo ba amma dai matakan da ya ɗauka kan ahlul baiti alaihi musalam ana iya cewa ko nau'i na adalci a ciki saboda dage wasu ayyuka na zalunci da ake musu a lokacin mulkin waɗanda suka gabace shi shi ne ya ɗaga zagi da la'antar imam ali alaihi salam da ake akan mimbarori kamar da ma'auya ya sunanta hakan ya kuma zamanto suna da dukkanin sarakunan umayyawa suka yi riko da ita yayin da suke umartar limaman masallatai da zagin imam ali alaihi salam a yayin da suke gabatar da hudu sallar juma'a hakan ko ya ci gaba shekara da shekaru har lokacin mulkin umar bin abdulaziz din wanda ya hana haka din hakanan kuma umar bin abdulaziz ya dawo da fadak wato wannan lambu na manzon allah da ya bawa yarsa fatima ta zahara alaihi salam kyauta ya dawo da wannan lambu din ga imam bakir alaihi salam yana mai cewa kwace shi da mahukunta da suka gabace suka yi lamari ne da bai dace ba bisa la'akari da ƙiyayyar da umayyawa suke yi shi da ahlul baitin manzon allah don haka sun matsa umar bin abdulaziz matsin lamba sosai saboda wannan siyasa ta sa ta sassauci ga ahlul baiti alaihi salam don haka mulkin sa bai jima ba don ya mutu ne bayan shekaru biyu da watanni biyar yana mulki cikin wani yanayi da ke cike da shakku da kuma alamun tambaya to bayan rasuwarsa sai yazid bin abdul malik wanda tarihinsa ke cike da wargi ya dare karagar mulki to sai dai irin wannan yanayi nasa na wasa da wargi watakila na daga cikin abubuwan da suka hana shi damar toshe wannan tafarki na canji da gyara da Imam Bakir alayhi salam yake jagoranta. Daga nan kuma sai mulkin Hisham bin Abdul Malik wanda shi kuma ya sake sauya yanayin da kuma maishe shi kamar yadda yake a da wato wajen gaba da kuma kuntatawa Ahlul Bait alaihi salam. Hisham dai sananne ne wajen mummunan mu'amala ta zalunci tsananin rowa da kuma gaba da musulman da ba larabawa ba. Shi ne ya sake dawo da irin zaluncin Yazid da kuma Hajjaj. Irin wannan zalunci nasa ne sanya mabiya Ahlul Bait alaihi salam ƙarƙashin jagorancin zaid bin ali bin hussein alayhi salam suka yunkura da yi masa tawaye da ci gaba da yunkurin imam hussein alayhi salam ya faro wajen fuskantar azaluman shugabanni to sai dai kuma ya shahada tare da mabiyansa kafin masu sami nasarar kawar da hisham don haka hisham din ya sa aka tsire su da kuma wato sukan yasu a jikin kogin na furat don su kasance alama da kuma hannunka mai sanda ga shaura kamar yadda ya ce to haka hisham ya dinga bi yana kashe sahabbai da masu kaunar man bakir alaihi salam ɗaya bayan ɗaya wata rana ma ya ba da umarni ga gwamnansa na kufa da ya kashe jabir bin yazid al-ju'fi wanda ya kasance daga cikin manyan malaman garin kana kuma fitattun almajiran imam bakir alaihi salam to sai da kuma imam bakir alaihi salam ya lalata wannan makinci yayin da ya umarci wannan almajiri nasa da ya bayyana cewa ya yi hauka don ya samu ya tsiratar da ransa daga kisan gilla hakan kuwa ta faru lokacin da jabir din ya fito yana wasan kasa da kananan yara don ya nuna wa ya kamar ya yi hauka ganin haka gwamnan ya rubuta ya sham cewa jabir dai ya haukace to ta haka ne ya samu tsiratar da ransa irin wannan yanayi yana nuni da irin takuri da kuma wahalan da rayuwar imam baki alayhi salam take fuskanta a wancan lokaci hisham dai ya yi amana da cewa masdarin wato wayewa ta musulunci ta hakika shine imam bakir alayhi salam to sai dai kuma barin sa kawai cikin yanci ba tare da wata tsangwama ba zai ba shi dama na ci gaba da wannan harka tasa a kawo sauyi da canji don ne umayyawa suka fara kulla kulleniya wajen kama imam bakir da kuma tantar da shi daga helikwatar kakansa al-mustafa alaihi salam thank you To masu saurare ta haka ne aka kama Imam Bakir alaihi salam da ɗansa Imam Sadiq alaihi salam da kuma mai da su garin Damascus tare da umarnin hana su samun wani tasiri tsakanin al'ummar musulmi inda aka sanya shi cikin ɗaya daga cikin kurkukun wannan gari. To sai dai kuma saboda mabiyan da yake samu a cikin gidan yari ya tilasta wa mahukunta sake sake shi daga gidan wannan yari kamar yadda rawayar Abubakar al-Hadrami take nuni da hakan inda yake cewa saboda irin maganganunsu a cikin gidan yari ya sanya babu wani mutum guda da bai tasirantu da shi ba don haka sai mai tsaron gidan yarin ya sanar da hisham irin halin da ake ciki shi kai ba da umarnin a fitar da imam bakir din tare da mabiyansa daga gidan yari da kuma komawa da su birnin madina idan har wannan ruwaya ta alhadarami tana jaddada cewa irin tasirin da imam alaihi salam yake yi a gidan yari a tsakanin fursunoni ya sanya hisham ya sake shi to kuwa ruwayar muhammad jarir at-tabari tana nuna cewa sake shiɗin ya biyo bayan irin tasirin da yake samu ne tsakanin mutanen birnin damascus saboda irin nasarar da ya samu a lokacin da ya musanya ko kuma mukabala da wani malamin kirista da yin wasan kura da shi bugu da ƙari kan amsa dukkanin tambayoyin da malamin kiristan ya yi masa to babu da wani karo da juna tsakanin waɗannan ruwayoyi guda biyu don kuwa babu wani abin da zai hana faruwar waɗannan abubuwa guda biyu a lokaci guda don kuwa imam baki alayhi salam da ya yi wato mai isar da gaskiya da shirya ne a duk inda yake yana ɗaure ne ko kuma yana sake matuka dai akwai mutum da zai saurare shi to sai dai fa ganin cewa umayyawa sun ɗau duk wani mataki na takurawa imam amma dai hakan bai sanya sun samu nasara ba don haka sai suka fara tunanin kashe shi da kuma ganin bayansa a matsayin abin da kawai zai kawo ƙarshen wannan barazanar da suke fuskanta daga ƙarshe dai sham ya ba da umarnin a sanya imam bakir alayhi salam guba a cikin abinci a rana mai kamar ta yau shekara ta 114 bayan hijiran ma'aiki ta haka ne ya koma ga mahalicinsa yana mai haƙuri da abin da ya fuskanta kuma ta haka ne al'umma ta rasa wannan imami daga cikin ahlul baitin manzon Allah kana kuma reshe daga cikin rassan wannan bishiya mai tsarki da albarka amincin Allah ya tabbata a gare shi ranar da aka haife shi ranar da ya shahada da kuma komawa zuwa ga mahalicinsa da kuma ranar da na tashe shi yana rayayye kuma Allah ya sanya mu daga cikin mabiyansa na hakika waɗanda za su ci ƙarƙashin inuwar cetonsu. su to masu saurare bisa la'akari cewa lokacin da ka ɗiya mana ya riga da ya kawo jiki a nan za mu ban kwana da ku sai kuma a wani jikon inda insha Allah za mu sake tare da ku ko dai haihuwa ko kuma shahadar wani daga cikin albaiti din alaihi musalam kafin nan nake cewa ku zama lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu هللوا اليوم فالصلاة اليوم تحلوه لدى اليوم إمام بإهام الحق تعلوه لدى اليوم إمام بإهام الحق تعلو هلل اليوم وصل فالصلاة اليوم تحلوه ولد اليوم إمام به هام الحق تعلوه ولد اليوم إمام به هام الحق تعلوه ولد الباب له للجور يجلو أشرقت فيه قلوب وتنارى اليوم بلو ولد الباقر بشرى إنه للجور تعلو ولد اليوم إمام إمام إمام الحق تعلو ولد الباقر بشرى إنه للجور يجلو أشرقت فيه قلوب وتنارى اليوم عقلوا ولد الباقر بشرى إنه للجور يجلو أشرقت فيه قلوب وتنارى اليوم عقلوا باقر العلم تجلى فاختفى زيغ وجهل فزع اليوم ضلال وتظن اليوم عدل باقر العلم أطلا فزها للخير عقل يا أبا جعفر يا من أنت للمحروم يضل يا أبا جعفر يا من أنت للمحروم Don متاسح bismillahir rahman rahim ma sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan shirin na don matasa wanda muke kawo muku matsalolin da suka shafi rayuwar samari da matasa da kuma kalubalen da suke fuskanta rayuwa a shirin mu na baya mun yi hira ne da wani matashin a jami'ar abubakar ta fawa balewa da ke garin bauchi a jihar bauchi a arewacin najeriya akan tashi mahangar dangane da matsalolin da suka ci dunin matasa To a yau ma shirin namu zai ci gaba ne da sauraron wani matashin da mahangarsa wacce ta sha bamban da ta wanda muka ji a baya. Da fatan za a kasance a tare da mu domin a ji ci gaban shirin kamar da zai kasance. abubakar abbas abubakar matashi ne ɗan jarida da yake aiki da muryar najeriya wato radio kenan da ke abuja na gwamnatin tarayya shirin ya tuntube shi akan abin da yake ganin shine dalilin gurɓata tarbiyyar matasa a ƙasashenmu na hausa ga jawabin da ya fara yi mana ni yadda nake ganin abu wato matsalar ta gurɓacewar na musata. a matasa a Najeriya abu ne wanda yake matsala ce ta duniya farko dai gaba daya. Dan har Amerika yanzu za ta ce Amerika za ta ce fara suna fata musu yaya abu ne wanda ya shafi duniya na kasancewa duniya yanzu babu wani abin da ake kira iyaka abubuwan da suka shafi TV Internet. da hanyoyi na sadarwa sun sa duniya gaba daya ba ta da wani abubuwan uh, da iyaka ko ina da abin da ke faruwa a kasar duniya na ta iya gani matasa yanzu ake iya uh, cikin sauƙi ka shiga intanet ka ga abubuwa yanzu kamar facebook facebook za ka shiga in kana so ka ga akwai wani mata ma da suke sa mata hotunan uh, su tsara kuma za ta iya magana da su directly so irin wannan abubuwan ya kasance matsala ne da wato uh, malamai na sociology suke tattauna shi yanzu gaba ɗaya a duniya ba Najeriya kaɗai ba duk da wannan ma ya shafi Najeriya. ni ka zama kun san ko zaman tawaye wada doshi ke komi kawa ku sai ni do kawa hasan. Ai, bayan wannan matsala ta haɗewar duniya wuri guda wanda ya bayyana mana wanda yake a matsayin wato yakin al'adu ne na turai wanda ya ci samarin ƙasar hausa abubakar abbas abubakar ya kuma ambaci wani dalilin da shine kamar haka sai na biyu ni ina ga a babban abin da yake damun samari wato suna fama da wani abin da ake ce complex wato wani abu da ke damun su wani kulli haka ne nake nufi kulli ina ga dattijai kuma sun kwan gaza wani farayin na wato samun ma balansi wato samun ma samari da yake duk wani al'ada ta gargajiya tana canzawa ba wata al'adar da take tsayawa da to a so da yawa samari sukan taso su ga dattijai a cikin wani al'ada wanda yake so da tijan sun taso ne a ciki sannan samarin sukan ga wasu nemi wani canji da ba sa iya gane yadda za su yi shigar da su ko kuma ma su nuna musu hanya a idan yadda za su gane mahimmancin wannan al'adar. duniya gidan kashe abu kowa ya kashe ta ya barna duniya gidan kashe abu kowa ya kashe ta ya barna duniya ta a sannu kulli kamar yadda abubakar ya ambata ya kuma bashi ma'ana yana nufin cin karo da ake samu tsakanin zamani da abubuwan da suke cikinsa sannan kuma da tsoffin al'adu na kaka da kakanni da samari suke samun kansu a ciki bayan wannan kuwa abubakar abbas ya taɓo malaman addini da abin da yake ganin matsala ce da gare su wajen kasa fahimta da kuma sanin yadda za su fuskanci matasa na yi magana a kan dattijai to kamar haka ma zan iya magana a kan malamanmu malaman wasaikai su ne suke tajibin wato suke sabantar da tunanin su kokari su kusantar da ilmomi na musulunci kamar yadda a zamanance da kowane zamani tana da naka matsala yanzu misali amfanin tsayawa a wuce Allah na sama ne wanda bai gaba kashi shi kuma za ka za a ita wannan rigimar wanda yanzu saurayi shi yana da matsaloli a ilimantu, a addinance da dama wanda wato sun fi wa'innan muhimmanci a rayuwar shi to malamanmu a wani zubin ko kuma sau da yawa sun gaza don kuma samari su samu musu wajen su don su ci a zahalin to sai kasance ta san mutum wato yana da wani abu ɗaya idan ya san yadda zai samu balancing ne zai iya cewa da hausa balancing akan akan a cikin wani majali to zai iya shiga amma in ba zai iya shiga ba sai ka ga ko dai yamma can yamma ko eh, arewa can arewa ma'ana misali idan da samarin mu za su san za a nuna musu musulunci a zamanance musulunci ya yi duk da wasu abubuwa a zamanance amma ga yanki ingilishi ba zai je fantare wani abubuwan wanda yake zai zai wato zai shi wato zai shi shi zai ta kawo wato shi gaba ɗaya ba ka gani to malaman mu sai shi wani sun kasa kusan koma da samari musulunci a zamanin اللهم a tuddai. اللهم دوني أسمي اللهم دوني أقصي اللهم دوني أتكو اللهم دوني أدت اللهم دوني أزو اللهم دوني أقولي To da wannan matsalar ta malaman addini a fagen yi wa matasa tarbiya za mu ƙarƙare shirin namu na wannan lokacin. da fatan an ji daɗin abin da aka saurara duk da cewa idan Allah ya kai mu a lokaci na gaba za mu ci gaba da tuntuɓar wato abubakar abbas abubakar domin sauraron wasu ƙarin bayanan da zai mana a wannan fage. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. kide-kiden iraniyawa jama'a saurari assalamu alaikum mu da warhaka da kuma sake da mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen iraniyawa Shirin da cin same kawo muku kiɗe-kiɗe da waƙe-waƙe daban-daban da aka yi a nan kasar yan domin samun nishaɗi da kuma ƙayatarwa. Muhammad Rohbar shine mawaki na gaba da za mu saurari abin da ya tazar mana a cikin shirin namu. Da fatan masu saurari su gyara zama kuma za ta ƙayatar da su. شد سکوت پشتی که خواب دیدی بریان شدن صدا که او را سراب دیدی زنجیر شد تمام عشقی که تازگی داشت آمد کسی که با خود پیغام زندگی داشت من به خودی هر لاله که افتاد یک لاله زار روی یک لاله زار این خاک با شکوهش از مرگ زندگی ساخت با زخمهای کاری بر ظلم ظالمان تا ما بیدار ما قله های دشوار دریایی از سراتان با سخره های بسیار مرد و زن مسلمان با اتکاب ایمان هر یک ستون پرسی بر زیر سطح ایران جواب توفان با پرچم رهایی یک لشکر مقاوم با باوری خدایی داغ جنوب تنها بر قلب سرزمینم جانها به هم سپردیم تا گریه اش نهاد شوری در ساختن به پا شد ما خواستیم و با هم این خانه یک صدا شد ما دانه های غیرت بر خاک خانه بودیم ما واژه وطن را بار دگر سرودیم ما هم سرباز تو این ایران آسوده به من خاک در ایران در راه تو ما را چه حراسی همه عرصه شیران آن آتشی که دیدی بقنوس ساده این بار دنیا تو این جنون را در خاطرت نگه دار ما جاودانگی را سرمشق تازه کردیم با عشق آمدیم و از عشق نگردیم ma saurare duka duka iya abin da ya sauka kenan a cikin shirin gan lokacin a mu a madadin Muhammad Rahbar sheke mawaƙi a ƙasar Iran da fatan masu sun amfana kuma ta ƙayatar da su. Barin ɗiga aya a nan gan lokacin da aka tirama shirin ya kawo jiki sai a wani lokacin za ku ji mu ɗauke da sabon waƙar amma kafin nan a madadin kowa da kowa ni ma dugun shirin nake cewa ku zama lafiya ana iya ci gaba da bibiyan shirye-shirye ma shafin na gizo wato www.tv1.ng a huta lafiya. زندگی شور دگه پایندگی در قبلگاه همدلی سجده به مونا بندگی فصلی بخوان از زندگی شور دگه پایندگی در قبلگاه همدلی سجده به مولا بندگی سجده به مولا بندگی خراسان رزان امید جان و سرپنان باران رحمت دائمه عهد نیایش با خدا مالک خراسان رزان امید جان و سرپنان باران رحمت دائمه عهد نیایش با خدا همه خوب زلال دیلای بندر تا شما گرمای غیرت آفرین دنبال روزی حلال از شرق تا غرب وطن گردون به دور یک هدف هر راب و اربند و زهن پرچم نشونی از شرف هر راب و اربند و زهن پرچم نشونی از شرف